سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم dukkan abin da yake cikin samai da ƙasai na halittu suna tsarkake Allah daga abin da bai dace da shi ba kuma shi ne mabawayin da babu mai rinjayarsa mai hikima a halittarsa da shari'arsa da ƙaddarawarsa